صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ma sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran Mushtaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana ta talata da fatan an wani lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da yadda Allah sun kunshi shirin nan ko kun san labarin duniya da dumi su. Afirka a yau. Abin da zai biyo baya shine tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. kisoshin rayuwa, lafiya sai da kula, sannan duniyarmu a yau. muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 2024 wanda ya daidai da biyu ga watan ramadan na shekara da da dubu hudu arba'in biyar hijirar kamariya masu saurare kun san cewa shekaru hamsin da shida da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu ga watan maris na shekara ta takwas karamar kasar mauritius a afirka ta kudu ta sami yancin kanta daga mulkin mallakan birtaniya turan hola ne dai suka fara shiga tsibirin a karni da goma sha bakwai sannan faransawa suka mame mauritius a karni da goma sha takwas a shekara ta 1814 birtaniya ta mamaye tsibirin mauritius kuma ta yi masa mulkin mallaka bayan gwagwarmar jama'a da kuma shawarar majalisar ɗinkin duniya birtaniya ta amince da 'yancin kai na tsibirin mauritius a shekara ta 1968 ƙasar mauritius da tana ƙashin jamhuriya ne kuma tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 2000 kuma tana da yawan jama'a da ya kai kimanin miliyan ɗaya. masu aure kun san cewa shekaru 94 suka gabata a rana irin ta yau kuma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1930 babban yunkuri na yin bore ga 'yan mulkin mallaka a india ya fara bisa umarnin mahatma gandhi goron 'yancin kwatar 'yancin kan al'ummar india wannan gagarumin yunkuri dai wanda dukkanin 'yan kishin kasa da masu 'yanci na india suka mara wa baya kuma suka shiga an fara nuna adawa da sabuwar shawarar gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya ta yanke na ƙara harajin gishiri don ya ƙara wannan doka gandi tare da abokansa su dubu saba'in da takwas sun fara samar da gishiri a teku ba wannan mataki birtaniya ta kama tare da ɗaure dubban indiyawa kuma wannan mataki ya kawo cikas ga ayyukan ofishin gwamnati yunkurin gandi ya zama wata alama ce ta gugurmaya da birtaniya da ƙarshe kuma ya tilasta wa birtaniya ta ja da baya daga matakin nata. daga ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 1699 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu watan maris ɗin shekara ta 1854 aka kulle yarjejeniyar constantinople mai ɗimbin tarihi a istanbul babban birnin dolar usmaniya tsakanin faransa da ingila da kuma dolar usmaniya ba da taba hannu akan yarjejeniyar kasashen uku sun samu nasarori waɗanda suka samu wajen dakile yaɗuwar rashawa da tasirin su a cikin nahiyar turai ciki har da nasarar da rasha ta samu a yakin crimea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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. mataimakiyar shugaban kasar iran ta buƙaci a kori hanta kasar isra'ila daga hukumar mata ta duniya wato csw a kasar lebanon kuma kungiyar hezbollah ta ci makaman roka 100 kan wurare daban-daban a cikin hanta kasar isra'ila za ku ji cewa sojoji masu mulkin jamhuriyar Nijar suna dab da sakin tsohon shugaban kasar bazum muhammad yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakiyar shugaban kasar jamhuriyar musulunci ta iran kan al'amuran mata nca hazali ta buƙaci hukumar mata ta duniya wato united nations commission on status of women ko csw a takaice ta kori hamji ƙasar isra'ila daga hukumar saboda ta'asan da ta aikata a kan mata falasinawa a gaza da sauran ƙasar falasinu da ta mamaye kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto hazali tana faɗar haka a jawabin da ta gabatar a gaban membobin hukumar a birnin new york a ƙasar amurka a jiya litinin har ila yau kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto hazali na cewa a madadina da sauran mata na juna musulunci ta iran muna kira ga hukumar csw ta sallami wakiliyar hamshe ƙasar isra'ila a hukumar saboda kisan kiyashi da fyaɗe da ta yi wa mata falasɗinawa cikin fiye da watanni biyar da suka gabata ta ƙara da cewa bai kamata ƙasashe masu 'yanci a duniya su ƙyale hamji ƙasar isra'ila a cikin wannan hukumar don kare mutuncin matan gaza wannan dai shine babban taron hukumar ta mata ta duniya kuma taron zai dauki kwanaki goma sha biyu ana gudanarwa labarin ya kara da cewa a cikin mutane fiye da dubu talatin da daya wanda isra'ila ta yi wa kisan kiyashi a cikin watanni shida da suka gabata ta kashe mata da yaransu kimanin dubu ashirin da biyu da kuma dubban yara marayu 'yan sandan kan iyaka na jihar musulunci ta iran sun kama 'yan ta'adda kimani dubu hudu daga ranar 21 ga watan maris na shekara ta 2023 zuwa yanzu kamfanin dinatin labaran ip na kasar iran ya naƙalto burgediya janar ahmad ali gudarzi babban kwamandan 'yan sanda na kan iyakar kasar yana faɗar haka a yau talata ya kuma ƙara da cewa 'yan sanda a kan iyaka na kasar iran sun sami nasarar korar 'yan ta'adda da dama daga shigowa kasar a cikin shekaru biyu da suka gabata wani lokaci dauke da makamai muggan kwayoyi da kuma bama-bamai gudarzi ya kara da cewa 'yan sandan sun kama ton saba'in na mugan kwayoyi daga hannun 'yan ta'adda da suka shigo hannunsu sannan wani lokaci sai sun fafata da su da makamai kafin su fi karfinsu su kuma kama su su kwace makamai da kuma mugan kwayoyi da suke dauke da su babban kwamandan 'yan sandan ya ce a bana dai sun kama mutane 718 wanda suke safarar miyagun kwayoyi kadai da kuma wasu masu aikata laifi 32 ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta ba da sanarwar cilla makaman roka har ɗari a kan wasu wurare a cikin arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye don ci gaba da tallafawa al'ummar falastinu wanda sojojin hamsin ƙasar isra'ila take wa kisan kiyashi a gaza da kuma mai da martani kan hare-haren da sojojin hamsin ƙasar isra'ila suka kai a kan wasu wurare a yankin fiƙa na kudancin ƙasar lebanon tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto bayanin da kungiyar ta fitar a safiyar yau talata jim kaɗan bayan kammala aikin hare-haren tana cewa makaman nata sun fada a cibiyar makamai masu linzami da kuma sarrafa jiragen yaƙi na ƙasar isra'ila a garin keila sannan wasu kuma sun fada kan barikin sojojin artillery na yawaf da wa'anda suke kusa da shi majiyar hamshe ƙasar isra'ila dai ta tabbatar da wannan labarin ta kuma kara da cewa ta kakaɓo wasu daga cikin makaman da ƙungiyar ta cilla labarin ya ƙara da cewa an ji tashin injiniyar gargaɗi a garuruwan yahudawa da suka hada da snir gazar sha'ir yashof da ke arecin galili har ila yau an ji karar jiniya a garin en kiniya da ke cikin yankin tuddan golan na ƙasar syria da aka mamaye masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin sojoji a jumhuriyar niger tana dab da sakin tsohon shugaban kasar bazum muhammad wanda suke tsare da shi tun bayan juyin mulkin da suka yi masa a cikin watan yulin shekarar da ta gabata jaridar daily trust ta najeriya ta bayyana cewa sojojin suna son daukar wannan matakin ne bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta dauke wa kasar takunkuman tattalin arzikin da ta dora wa kasar bayan juyin mulki na watan yuli labarin ya kara da cewa sojojin suna cikin damuwa saboda bazum ya ce ko an sake shi ba zai bar kasar ba duk tare da goyon bayan da tsohon shugaban kasa yake da shi daga gwamnatin kasar faransa da kuma kungiyar ecowas amma sun kasa mai da shi kan kujerar shugabancin kasar daga ƙarshe kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kana'ani ya bayyana cewa kayakin agaji da gwamnatin ƙasar ta aika zuwa zirin gaza suna tsaye a wata tashar jiragen ruwa a kasar masar suna jiran izinin gwamnatin kasar don isar da su zuwa mutanen na gaza kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran yana kalto ani yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma kara da cewa ƙasar iran ba ta da wata hanya kai tsaye na isar da kayakin zuwa mutanen gaza don haka a hali yanzu tana ƙoƙarin ganin an tsagaita a buɗewa juna wuta da kuma ganin kayakin agajin da ta aika ya isa hannun mutanen yankin gaza da gaggawa kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar na iran ya kammala da cewa gwamnatin kasar ta yi kuma tana magana da kungiyoyin kasa da kasa babban sakirin majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashen musulmi don ganin an samar da hanyar isar da agaji zuwa hannun mutanen gaza amma abin bakin ciki shine gwamnatin kasar masar ta ki amincewa agajin ya isa saboda tattaunawa da take yi da hamshe kasar isra'ila masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Yadda ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan sake dawo satar mutane da masu ɗauke da makamai suke yi a arewacin najeriya musamman ma dai a yankin arewa maso yamma da fatan za ku kusance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. a ranar laraba da ta gabata 'yan bindiga sun sace almajirai su goma sha biyar a jihar sokoto suka shiga daji da su yan bindigar sun kutsa cikin ƙauyen gidan bakuso wanda yake a ƙaramar hukumar gado inda suka kutsa cikin tsangayar da almajirai suke baya ga waɗannan almajiran ɓarayin sun kuma yi awon gaba da wasu mata hudu daga cikin wannan ƙauyen kamar yadda dan majalisar tarayya mai wakiltar wannan shiyar honorable bashir usman gore faɗawa manema labaru su dai barayin sun shiga cikin wannan ƙauye ne a lokacin da mutane suke bacci a daren juma'a inda suka kora almajiran 'ya'yan malam zuwa daji bugu da ƙariya rahotanni sun ambaci cewa waɗanda aka yi garkuwar da su ƙananan yara ne da shekarunsu suke tsakanin 8 zuwa 14 cikin wannan yanki na jihar sokoto da akwai mutanen da adadinsu ya haura 60 da suke hannun 'yan bindiga ana yin garkuwa da su a cikin daji har yanzu ba a karɓo su ba wannan garkuwa da almajirai dai a sokoto ta zo ne bayan kwanaki biyu daga sanar da cewa an sace wasu 'yan makaranta su 280 a jihar kaduna duk da arewacin najeriya ranar bakwai ga watan maris ne 'yan bindigar suka shiga cikin garin kuriga dauke da makamai suka kama ɗaliban mataimakin shugaban makarantar firamare da aka sace yaran malam nur ahmad ya bayyana cewa barayin yaran sun zo ne akan babura suna kuma yin harbe-harbe na kan mai uwa da wabi maharin sun kutsa cikin makarantar da yaran suke zaune a ajujuwa suna karatu tare da kora su zuwa daji ita dai wannan makarantar tana bakin hanyar shiga garin kurgane kuma makaranta ce ta gwamnati da isansu farfajiyar makarantar sun killace ta ta kowace kusurwa domin hana kawo ɗauki ko sulalewar waɗanda suke cikinta kuma ba su ɗauki lokaci mai tsawo ba suka fitar da yaran daga cikin makarantar zuwa dokar daji mafi yawancin yaran da aka sace dai ƙanana ne tsakanin shekaru sha biyu da ƙasa da haka banda 'yan kaɗan da suka girme su an kuma kora su cikin dajin kamar yadda mazauna garin na kuriga suka bayyana an kashe mutum ɗaya da ya ƙoƙarin tseratar da yaran daga hannun ɓarayin? wata mata mai suna rashidatu hamza wacce aka sa cewa 'ya'ya shida ta ce da akwai mai shekaru bakwai a cikinsu da kuma mai shekaru goma sha takwas ta ce ba su da wata madogara sai allah amma babu tsaro a cikin yankin nasu babu sojoji babu 'yan sanda ba za su iya baiwa makarantar kariya ba ba mu taɓa ganin lamari irin wannan ba da za a kutsa cikin makaranta yara a sace su in ji rashidat da take magana da kamfanin dillancin labarin ap shi kuwa shehu lawal wanda aka sace wa yaro ɗan shekaru sha uku cewa yaron ya tafi makaranta ma ba tare da ya karya kumallo ba kuma da mahaifiyarsa ta ji labarin abin da ya faru da shi sai da ta faɗi ta suma ta jefa mu cikin damuwa man da ci ma ta mutu haka kuma ya ce shi akan kanshi ya rikice bai san abin da zai yi ba saboda ko tafiya ma baya iya kafafunsa ba su ɗaukar shi wani ɗalibi mai suna abdullahi usman ya yi nasarar gudu duk da cewa ya samu rauni a yayin hakan saboda harbinsa da 'yan bindigar suka yi shine abdullahin yake ba da labarin abin da ya gani yake cewa waɗanda suka ƙi tafiya ko dai an ɗauke su da ƙarfi a kan babura ko kuma an yi musu barazana harbi da bindiga ta hanyar yin harbi a cikin iska wani dattijo mai suna lawan yaro wanda aka sace wa jikoki har guda biyar cewa ya fara yanke ƙauna a kan dawarsu sai dai kuma duk da cewa yana da kyakkyawan fata na samun taimakon allah wannan shi ne sata yara 'yan makaranta mafi girma da aka yi a najeriya tun bayan 'yan matan chibok da aka sace a shekara ta 2014 ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin sace yaran sai dai mutanen yankin suna zargin masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa waccan sata yaran a cikin gayya har haka ita ce irinta ta uku da ta faru a arewacin najeriya a cikin kwanaki kaɗan shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu dai ya bayar da umarni ga jami'an tsaron kasar da su yi duk abin da za su iya yi domin dawo da yaran zuwa gida kwana ɗaya bayan da ɓarayin suka yi ta'asar da suka yi ne jami'an tsaron suka shiga daji domin zumar wato gano inda aka ajiye yaran. sai da har zuwa lokacin shirya wannan shiri babu wasu rahotanni wani abu mai jan hankali a nan shine yadda 'yan bindiga da suka yi garkuwa da wasu mutane goma sha shida a garin garin gora suka buƙaci a biya su kudaden fansa da suka kai naira tiriliyan arba'in an sace waɗannan mutanen ne dai daga garin gora da ke ƙaramar hukumar cikin ranar 28 ga watan fabrairu shekara ta 2025 shugaban al'ummar yankin john yusuf ya ce sau biyu 'yan bindigar suna kaiwa ƙauyen nasu hari cikin mako ɗaya kacan yusuf ya ce a tsakanin kwanaki hudu ne 'yan bindigar suka sace mutane sha hudu a zuwan farko sun tafi da mutane uku sai kuma a karo na biyu suka tafi da mutane sha uku jimillar mutane 16 kenan suke rike da su to baya ga bukatar kuɗi naira tiriliyan 40 da barayin dajin suka bukaci a basu sun kuma lissafo wasu abubuwa da suke son ganin su ma an musu tanadi da akwai motocin helix 11 sai kuma babura 150 shi da yusuf ya ce ba su da hanyar samun waɗannan kuɗaɗen kuma ko da garin nasu za su sayar a kasuwa su sami ba za su samu kuɗin da za su baiwa 'yan bindigar ba kai hatta najeriya a matsayinta na ƙasa ba ta taɓa yin kasafin kuɗin da ya kai naira tiriliyan arba'in ba tsakanin kwanaki da aka sace yaran zuwa yanzu iyayen yaran suna cikin zulumi koyaushe za su dawo gida to yanzu dai fatan da iyalan mutanen da aka sace suke da shi ya ɗamfara ne ga mahukuntan ƙasar baya ga allah maɗaukakin sarki domin ganin sun yunkura dawa musu da 'ya'yansu gida masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ga tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in biyar Hijiriya. Wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna godiya bisa yadda ka ara mana wannan rayuwa kamar yau ne muka kasance a wannan lokaci muka fara tafsiri na wannan ramadan da ya gabata a waccan shekara to gashi Allah subhanahu ta'ala cikin yardarsa ya ara mana wani rayuwa mun riski ramadan na wannan shekara da muke ciki ta 1445 hijiriya wanda ya yi daidai da shekara ta 2024 miladiya ubangiji muna roƙonka ka tabbatar da mu cikin bauta maka a wannan wata na ramadana mai albarka kamar yadda muka sani ne a waccan shekarar da gabata mun kasance muna tafsiri ne na ayoyi ko kuma surorin da ke cikin juze amma wanda har muka isa ga suratul asr to daidai suratul asr ne ramadan ya zo ƙarshe a wancan shekara to cikin yarda allah subhanahu ta'ala za mu ɗora dangane da gurin da muka tsaya saboda muhimmancin da wannan juzi na amma yake da shi kamar yadda muka bayani cewa da yawa daga cikin musulmai da wannan juzi na amma ayoyin da ke cikinsa suke karantawa ko kuma surorin da ke ciki su suke karantawa suke yin salloli to ya kamata kuwa a ce mutum ya san tarjima ɗin waɗannan ayoyi da yake karantawa da kuma tafsirin ayoyin da yake karantawa domin ya fi samun yin tuntuntuni a cikin waɗannan ayoyi saboda haka insha Allahu za mu ainihin karanta wannan sura suratul asr da kuma tarjimarta da kuma tafsirinta wanda daga nan kuma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala sai mu ci gaba har mu kai ga suratun nas insha Allah tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan da ke cikin wannan wata na Ramadana mai albarka. Wannan sura abin da yake sananne a tsakanin malami suratul asr sura ce makkiya. Waɗansu suka yi tunanin cewa kuma madaniya ce, to amma dai abin da ke tattare da ainihin sura ɗin da kuma kasancewarta sura ce gajeriya da wasu abubuwa da ke nuna haka dai lalle za a iya tabbatuwa da cewa lalle makiya shine mafi karfi wato a makka aka saukar da ita abin da surar ta hada a cikinta na tablig wanda waɗansu masu tafsiri suke ganin cewa wani abu ne wanda yake aka tattaro shi aka rairayo shi ya zama na dukkan hadafin da alkur'ani ya zo da shi dukkan wasu koyarwa na fahimta alkur'ani yana tattare ne a cikin wannan sura duk da cewa gajeriyar sura ce to amma dai ubangiji subhanahu ta'ala ya tattara da wani manhaji wani hanya wani tafarki cikakke na samun sa'ada ta ɗan adam baki ɗaya wannan sura ta fara ne da rantsuwa rantsuwa wacce take mai zurfi wacce take Allah subhanahu wata'ala ya yi ta da zamani sannan a cikin ci gaba ubangiji subhanahu wata'ala sai ya yi bayanin yadda ɗan adam ya kasance ya taɓe a cikin rayuwarsa kuma dukkan wannan taɓewa tana tattare ne da dukkan ɗabi'a na hakikatan na rayuwar ɗan adam sai ubangiji wa ta'ala ya cire waɗansu waɗanda su ne kaɗai ba za su samu wannan taɓewa a rayuwa ba to wannan majmu'a waɗanda ba za su samu taɓewa a rayuwa ba sai ya sanya shi asali ne na haƙiƙa tushe ne na mai gaba ɗaya Da duk wanda yake son kada ya taɓe to sai ya bi wannan manhaji wannan tafarki wanda yake ɗauki da abubuwa guda hudu a cikinsa na farko al'iman na biyu al'amal salih na uku attawasi Bilhaq na hudu attawasi bil waɗannan su ne tushe guda hudu da ubangiji subhanahu ta'ala ya ɗaura su a kan cewa su ne tushe na sa'ada ɗin ɗan adam baki ɗayanta waɗannan asali guda hudu su ne hakikatan wani al'amari na tushen aƙida da aiki na ɗan adam duk wanda yake so a ɗaiɗaikunsa ya sami tushe na aƙida da kuma tushe na aiki a aikace a ɗaiɗaikun mutane ko kuma a tarayyarsu su mutane a cikin wannan dai addini namu na musulunci to waɗannan abubuwa guda hudu su ne tushe wannan sura suratul asr ta tare da ke da farala. an gawaito daga imam sadiq alaihi salam yana cewa man qara'a wal asr duk mutumin da ya karanta wannan sura suratul asr a cikin nafilolinsa wato kenan ubangiji subhanahu ta'ala zai tashe shi ranar kiyama yana haske fuskarsa na haskakawa yana mai murmushi haƙoransa na fari masha Allah in dai har mutumin ya kasance yana karanta ta a cikin surolin a cikin sannan kuma da ƙarshe imam yake cewa lalle mutum wanda ya lazunce ta ya dukhulul Aljanna zai shiga aljanna wannan bayani ya zo a cikin tafsirin majmu'ul bayan mujalladi na goma abu ne a fili cewa wannan falala duk da ake bayani dangane da ɗan adam falala ce tana samun mutum ne idan ya yi aiki da waɗannan ayyuka guda hudu da aka ambata a kai wato a cikin rayuwarsa ya zama ya amfani da su ya sa su a matsayin cewa abubuwa da ke tafiyar da rayuwarsa a kansu ba wai kurin karanta ta shine أبندا أكيني في با أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من بري دا الله دا بسم الله الرحمن الرحيم نفر دسولا الله mai rahama mai jin ƙai. Allah yana rantsuwa da zamani wato lokaci, Hakika mutum yana cikin taɓewa. Illa suka ba da gaskiya suka kuma yi aiki na gari suka kuma yi wa juna wasiya da gaskiya kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri to ba sa cikin masu hasa. To masu saurare. saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma ga kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina alim na bai alaihi da muke kawo muku mun tsaya inda muka kara bayyana yadda aka yi masa jana'iza da kuma karamomi da mujizoji da suka bayyana a lokacin sannan mun ji irin darajar da birnin najaf ta ƙasar iraki yake da shi inda aka bizne imam ali salam saboda samuwar kaburbuwar manya-manyan annabawa a wurin wanda suka hada da annabi adama da nuhu alaihi da kuma hudu da saleh alaihi salam da ƙarshe mun ji hudubar da babban ɗansa imam hassan salam kuma limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu a lokacin da ya hau kan mimbarin mahaifinsa a masallacin kufa inda ya bayyana matsayinsa da kuma matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam na limanci a bayansa da kuma kasancewarsu gaba ɗaya shahidai ne ko da takobi da kuma guba kamar yadda ya faru da mahaifinsa imam ali salam ko kuma da guba kaɗai kamar da ya faru da shi da wasu daga cikin jikokinsa ko kuma da takobi kamar yadda ya faru da ƙaninsa, imam hussein salam a karbala a ranar ashura ta shekara ta 61 bayan hijira abubuwan da za mu yi magana dangane da amirul mu'minin salam suna da dama saboda babu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake da falololi wa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa ko ya faɗa wa wasu sahabban kamar nasa a falololin wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan kwatanta shi da wasu annabawan kamar inda yake faɗa masa shin baka son ka kasance gare ni kamar yadda haruna ya kasance ga musa alaihi salam sai dai babu annabci a bayana wannan hadisin manzon allah sallallahu alaihi sallam ya faɗe shi ne a daidai lokacin da yake tafiyan yakin tabuka yaƙi na ƙarshe da ya fita a rayuwarsa sannan a yakin bai fita tare da amirul mu'minin ali ibn abi talib salam ba ya bar shi a madina don ya kula da shi tunda tafiya zuwa tabuka yana da nisa sosai kuma akwai tsoron munafakai a cikin musulmi a lokacin suna shirin kwace madina bayan fitar manzon allah sallallahu alaihi wa da gare shi da farko bari mu duba mu gani menene matsayin annabi haruna ga musa alaihi kamar yadda allah ta'ala ya kawo shi a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratu taha daga aya ta 25 zuwa 36 inda yake cewa ya ce ya ubangiji ka buɗe mini kirjina kuma ka sawaƙe min al'amarina ka kuma warware mini wani kulli daga harshe na su fahimci maganata kuma ka sanya mini wani, wani mataimaki daga mutanena haruna ɗan uwana ka ƙarfafa ni da shi kuma ka shigar da shi a cikin al'amarina domin mu tsarkake ka da yawa kuma mu tuna ka da yawa cikin suratu taha aya ta 25 zuwa 36 a wata ayar a cikin suratu araf allah ta'ala yana cewa ko musa ya ce wa ɗan uwansa haruna ka maye mini a cikin mutane na kuma ka gyara kuma kada ka bi hanyar masu fasadi cikin suratu araf aya ta biyu. daga wa'annan ayoyi muna iya fahimtar cewa kamar yadda annabi haruna ya kasance ga annabi musa salam haka aliyu da abi talib salam ya kasance ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in banda annabci don haka kamar yadda ya zo cikin addu'ar annabi Musa alaihi salam wanda kuma da ƙarshe addu'ar Allah ya ce ya amsa ta don haka Aliyu alaihi salam shi mataimakinsa ne daga cikin danginsa ko mutanensa ya ƙarfafa al'amarinsa da shi a nan za mu ga cewa ali salam ne jarumin dukkanin yaƙe-yaƙen da manzon allah sallallahu alaihi ya fita tare da shi ko ya aika shi zuwa yaƙin wannan kuma shi ne ƙarfafawa a gare shi sannan ya shigar da shi a cikin al'amuransa inda ya aza masa nauyin bayyana addinin musulunci a bayansa musamman wa'anda bai sami damar isarwa ga mutane a rayuwarsa ba ko kuma yana ɗauke da iliminsa a cikin alkur'ani mai girma sannan sun tsarkake allah ta'ala da yawa sun kuma tuna shi da yawa daga ƙarshe allah ta'ala ya ce wa annabi musa salam an karbi addu'ar ka to daga nan za mu fahimci cewa an karbi addu'ar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kan aliyu da abi talib salam wanda ya ɗauki dukkanin matsayin annabi haruna salam ga musa in banda annabci ko kuma a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa yana faɗa dangane da Aliyu alaihi salam yana cewa duk wanda yake son ganin annabi Adama a cikin ɗaukakarsa da kuma Nuhu alaihi salam a godiyarsa da kuma annabi Ibrahim alaihi salam cikin cika alkawalinsa da kuma annabi Musa alaihi salam cikin ƙiyayyarsa daga dukkanin maƙiya Allah ta'ala to ya dubi Aliyu da Abi Talib salam a wannan hadisin ma ya ba wa ali abi talib salam sifofin wasu manya-manyan annabawa wanda suka hada da, da adama da nuhu da musa da kuma ibrahim alaihi salam a wani hadisin manzon allah sallallahu alaihi sallam yana faɗa dangane da ali abi talib salam kan cewa ba don kada wasu daga cikin al'ummata su faɗi abin da nasara suka faɗa kan annabi isa ɗan maryam alaihim assalam ba to da na faɗi wasu kalmomi dangane da kai sai ya kai ga mutane suna ɗaukar ƙasa da ka taka a duk lokacin da ka wuce a gabansu suna neman albarka daga ƙasar daga nan muna fahimtar cewa babu wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kai Aliyu da Abi Talib alaihi sallam daraja a wajen Allah ta'ala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ma sauraro ga shirin na lafiya sai da kula Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan azumin watan Ramadan. A makon jiya idan za a iya tunawa mun kawo muku bayani ne kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala a yayin gudanar da azumin to yau za mu ji irin shawarwari da masana sha'anin kiwon lafiya ke da shi ga masu azumin musamman wajen buɗe baki da kuma sahur da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To marilla kamar yadda aka ce da farko shirin na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan azumin Ramadan. Kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita daga birnin Jos a tarayyar Najeriya, inda muka tattauna kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi irin su ciwon suga, ciwon zuciya da koda da dai sauransu. Wanda likita ya bada shawarar mai fama da su ya nemi ƙarin bayani ga likitansa kafin ya kai ga ɗaukan azumin. to dukta yau shawarwari ne muke son a baiwa mai azumi kasancewar zai shafe sa'o'i masu yawa ba tare da shan ruwa ba ko kuma cin abinci kafin mu kai ga gabar waɗannan shawarwarin dakta a likitance kuya masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara azumi Bismillah Wato azumi wanda a turanci akan kira shi da suna fasting. A yanayi ne da mutum kan hana kansa ci da sha na wani tsawon lokaci. A wani lokaci akan bambanta azumi kala-kala don akwai addini akwai kuma wanda ake bukatar mutum ne saboda za a bar gaji. Misali, in za a gwada mutum siga Ah, akan so a gwada da safe so za a ce mutum ya yi azumin dare ma'ana da ya ci abinci karfe takwas da dare ba zai sake cin wani abincin ba wannan ne yake shi overnight fasting ko kuma azumin dare a ah, wato da mutum ya rike baki daga ya ci abincin dare sai har zuwa satin da za a bar gwaji ba zai ci abinci ba Aka yi haka za a gwada wa mutum yawan maikon da yake jinin shi a ah, wato abin da yake lipid profile musamman mutane da suke da ciwon da ya shafi ciwon zuciya ko ciwon daskarewan jijiyoyin jiki aka gwada wannan kitsan da yake yawa a jikin mutum to amma ana so a sami mizani misali ba za ka haɗa sigan mutumin da ya ci abinci awa ɗaya da wanda kuma a gaban shi ci abinci ya kai awa shida ba dole za a samu bambanci so akan so a sa mutane a mizani ɗaya saboda a gwada a ga wane ne jikin shi bai amfani da siga shi sigan ne yawa a cikin jini wane ne kuma jikin shi sigan yake saukowa daidai bayan ya ci abinci saboda haka dole sai samu tare akan mizani da yau yi wannan fasin sauran akwai arziki kuma na addini shi wanda su addinai daban-daban suna da shi a misali a musulunci ta gara ga lokacin alfijir har zuwa lokacin da rana ta fadi dare shiga shi ne namu na azumi da muke ko azumi na nafila ko na farilla kamar mazumin ramadan kenan to wannan kenan to dakita kamar yadda muka yi bayani musulmi a yayin gudanar da azumi yakan kauracewa ci da sha daga fitowar alfashar har zuwa faduwar rana ganin cewa an shafe tsawon waɗannan sa'o'i ba tare da sanya komai a baka ba kuma aka zo lokacin buɗe baki wace shawara ce za a baiwa jama'a duba da cewa a lokacin ga zumuɗin cin wani abu ya zo cewa mutum ya takuru ya takuru bai ci abinci ba tun daga asuba zuwa faduwar rana eh, dole da ya ji zumuɗi cin abincin ya karu ya zama mutum ya ci abinci ya karu saboda haka lallai mutane a jure wa wannan eh, zumuɗin domin ya kai ga mutum ya ci ya yawa fiye da kima ci ka iya kullewa ci ka iya ɓaci sannan ya tada wani ciwo musamman irin da nau'in kwannafi da kuma ulcer waɗanda za su iya faruwa da su ana so mutum ci a hankali kuma ya zaɓi abin da ya ci aka so a yamma da ko da dabino ko ayan itace a buɗe baki in bari ya tsirga a jiki bai nauyi ba aka yi salloli to daga baya kuma kan iya ɗanci wani abu ne na wannan nauyi amma cin abinci mai nauyi da daddare gaba ɗaya alfanun shi bai da yawa domin mutum yana bacci ba yana buƙatar cikin shi zubar nauyi ba ne ana buƙatar cikin mutum ya zama madaidaici ba tare da ya cika dan ya gyatse ba sannan kuma bayan an sha ruwa kada mutum ya kada mutum ya garajen cin abinci da yawa akan so mutum ya dan sha mai ruwa ruwa cikin shi ya buɗe sannan kuma kada da ya ci abu mai yaji bayan hanji ya babu komai a cikin shi a zo kuma a tafka mar kayan yaji nan ma yakan iya sa kwanaki wato dyspepsia ko kuma ma abin ya zarbe ya zama dabban ciki wato peptic ulcer wato cikin hanji mutum sami miki rauni ah, wannan wannan kenan a dole a kiyaye komai a cikin nan an san an ko an sha yunwa ah, in an samu abu za a so hama cinye lokaci da ma ah, wannan bayi da fa'ida akan so a hankali kuma daidai gwargwado. to dokta wajen sahur kasancewar daga an yi shi ba kuma zancen sake cin wani abu daga ketowar alfajir din har zuwa faduwar rana wani shawarwari ne za a baiwa jama'a eh kwarai da gaske bai magana kan abin da ya fi damun mutane da dama wanda da dama jama'a sun taba lura da haka misali mutum ya yi suhur kuma ya bacci da wuri ya kowa bacci akwai wani mutum ya tashi da safe cikin shi ya kumbura ya dinga gyatsa mai wari abin da hausa kan kira magwas to wannan magwazin ma zai iya taimakawa sosai wurin mutum ya samu larura a cikin hanjin shi musamman irin dangin wato miki ciki gamban ciki wanda abin da kira taftik ulcer to wannan kan iya faruwa amma zai fara da watakila kwanaki ne tsanani magwas na kira acid reflux za su iya damun mutum su hana shi sukuni ma ko da ya yi sahur din so ai lalle lalle ya so mutum zai yi saurayi saboda dan tazara ya bada dan lokaci kan lokaci da ya ce ce shi tam sannan ya saurin kuma eh, je kwanta ya bace aka so a jiki ta abincin ya tsirga kafin mutum ya in zai bayan ya sallah kenan mutum ya samu ya koma ya kara hurumawa zuwa safe um, so wannan wannan wannan kenan shawara inda mutum da sukuni kar daga yin sahur aka yi sallah kuma a ci an bacci yara a bari abinci ya tsirga kafin watakila a ruruma to wannan yana shawara na da muhimmanci masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraro gashi dai daktar namu ya kora da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa domin jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan ramadana yanzu dai a madadin shi daktar namu sabo ahmed daga jami'ar jos a jihar plateau da ke tarayyar najeriya ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ibada cikin ƙoshin lafiya badan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga allah rabi yanzu ga shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau ar-Rahim, assalamu alaikum masu sauraro mu da haka mu da sake saduwa a cikin shirin na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sanar da ƙarshe mu jira a yi masana dangane da hakan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da tashar jiragen ruwa wacce gwamnatin ƙasar amurka ta ce za ta gina ko kuma take shirin ginawa a gabar tekun mediterranean da ke dab da garin rafa na yankin zirin gaza inda sojojin hamdukasar isra'ila suka tilasta wa falasina fiye da miliyan ɗaya neman mafaka a garin tun farko dai yahudawan sayoniya sun bayyana cewa manufarsu a yakin da suke fafatawa da falastinawa a zirin gaza ita ce korar falasɗinawa daga yankin zuwa yankin sina na kasar masar ta yadda zai zama ba wani ba falastine da zai rage a yankin daga nan yahudawan sayoniya za su yi abin da suka ga dama a cikin kasar falastinu da suka mamaye ba tare da tsangwama ba amma wannan dabarar taso ba ta sami nasara ba don yadda falasɗinawa a gaza suka ƙi neman shiga ƙasar masar daga garin rafa da kan iyakar kasashen biyu falastinawa a yankin gaza sun ƙi ficewa ko nuna alamun za su bar ƙasarsu wannan duk tare da cewa ya zuwa yanzu an kashe fiye da mutum dubu talatin da ɗaya daga cikinsu babu wani daga cikin falastinawa a gaza wanda yake son ƙasar masar ta buɗe masa ƙofar shiga yankin sina haka ma babu ba wanda ya je ƙofar rafa ya ce a buɗe masa hanya zuwa cikin ƙasar masar don ya tsira da ransa banda haka gwamnatin kasar masar ta ƙara gina katanga mai tsawo a kan iyakar kasashen biyu don tabbatar da cewa ba wani bafalansi ne wanda ya shiga kasar ta masar ba tare da izini ba wa'annan al'amura dai sun rikita lissafin Yahuda wanda kuma ƙawayensu na ƙasashen yamma musamman amurka hatta ƙasashen larabawa wanda a ɓoye suke goma bayan isra'ila suna son haka ya faru amma bai faru ba wannan kuwa saboda juriya da kuma dage wanda falasinawa a gaza suka yi na cewa sai dai a kashe su a cikin ƙasarsu ba za su yadda su mutu a wata ƙasa ba a nan ne watakila kamar yadda yake bayyana a fili yahudawan sayoniya tare da haɗin kai da gwamnatin amurka suka shirya makirci don fitar da falasɗinawa daga yankin rafa mai yiwuwa zuwa tsibirin cyprus ta ruwan mediterranean sannan daga can a kai su duk inda za a kai su a duniya da haka kuma ƙasar isra'ila za ta sami biyan bukata na korar falasɗina daga ƙasar su sannan ya zama babu wani balarabe a cikin ƙasar falasɗinu da aka mamaye ko kuma dai yankin zirin gaza a nan ne batun gina tashar jiragen ruwa wanda amurka take son ginawa da sunan kaiwa falasɗinawa agaji a kusa da garin rafa na yankin zirin gaza inda suke kashe su da yunwa da kuma makamai daga sama da ƙasa masana suna ganin wannan shine da sisan da amurka da hamdukasa isra'ila suke shiryawa a wannan tashar jiragen ruwan amma da sunan kaiwa falasinawa wa'anda suke kashewa a agaji da alamun ruwa ya karewa ɗan kada wato gwamnatin hamdukasar isra'ila da amurka sun kasa cimma manufofinsu bayan kimanin kwanaki 160 da fara yaƙi a gazan kuma babu alamun wannan manufar za ta samu nan kusa kuma za ta samu gaba ɗaya da farko dai sun kashe falastina fiye da dubu talatin ya zuwa yanzu sun kori mafi yawansu zuwa kan iyaka da ƙasar masar wato garin rafa suna bin su sama da ƙasa suna kashewa dare da rana amma babu wani ba wanda yake zuwa ta ƙofar rafa don ficewa daga ƙasar maganarsu kawai ita ce a katse da kisan kiyashin da ake masu a kuma ba su dama su koma gidajensu da aka rusa a arewacin gaza idan kuma ba haka ba to sai dai a ƙarasa su gaba ɗaya a cikin ƙasarsu masana sun bayyana cewa wannan shirin na tilasta falasɗinawa barin ƙasarsu yana kama da shirin da gwamnatin amurka ta yi a shekarar 1982 a ƙasar lebanon a lokacin da sojoji hamsin isra'ila suka kutsa cikin ƙasar suka kashe dubban falastinawa a sansanoninsu da ke sabra da shatila a cikin ƙasar ta lebanon sannan suka kori dakarun plo na ƙungiyar falastinawa da ƙasar lebanon a nan ne amurka ta kwashe falastinawa kimanin dubu takwas ta mai da su ƙasar cyprus sannan daga baya ta kai wasunsu ƙasashen turai wasu kuma ta kai su ƙasar tunisia wasu kuma sauran kasashen larabawa don haka batun aika wa falasinawa a gaza abinci a yayin da idan amurka ita ce take ba da makamai a kashe su zancen banza ne kuma karya ce gaskiyar ita ce suna son kwashe su da ƙarfin tsiya zuwa wata ƙasa don ba wa hamshi ƙasar isra'ila daman ta yi abin da ta ga dama a gaza. masana sun bayyana cewa a cikin watanni kimanin shida da suka gabata wanda kuma ake fafatawa tsakanin sojojin hamshin kasar isra'ila da kuma mutanen gaza amurka ta sayar wa hamshin kasar isra'ila makamai fiye da sau ɗari sannan kowannensu kimarsa ya fi dala amurka miliyan ɗari ba wanda aka sani a cikin wannan sabakan sai guda biyu kacal wanda gwamnatin shugaba biden ta aika wa majalisar dokokin ƙasar a ka'idar sayarwa wata ƙasa makamai a ƙasa amurka dai shugaban ƙasa yana da damar sayar da makamai ga wata ƙasa idan su bai kai dala amurka miliyan ɗari ba amma idan su ya fi haka to sai shugaban ƙasa ya miƙa majalisar dokokin ƙasar ta amince da hakan kafin sabakar ta tabbata amma abin da ya bayyana bayan fara yakin tufanul aksa shine gwamnatin shugaba biden ta saba wannan dokar sau da dama amma tun da hamshe kasar isra'ila ce bayan da majalisar dokokin kasar ta gano hakan ma har yanzu ba wanda ya tada maganar masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da haka muka bi ƙarshen abubuwan da za mu iya kawo muku a wani lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami bankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.